bayyana matakin kulle da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka a matsayin wani ɓangare na kawo na ƙasa da kuma koma baya a jihar Kano. Shugaban rukunin gidajen gonar Nana Farm Nigeria Limited Alhaji Muhammadu Amina Adamu wanda aka fi sani da Abba Boss shine yayi wannan bayani ta cikin shirin abokin tafiya da aka gabatar yau a mujallar matashiya. ya ce matakin kullen da aka ɗauka bai hana cinkoso ba illa ƙara haddasa cinkoso a cikin al'umma ya ƙara da cewa ya kamata gwamnati ta duba halin da ake ciki wanda kuma yanayin al'ummar da take mulka don ba su damar don ba su damar sararawa ka je ka ga cinkoson jama'a da suke cikinta saboda in kana gudun karka yaɗa cuta ne wannan cinkoson zai yaɗa cuta na biyu mm. yana sa kayan su yi tsada saboda bukata kowa ya zo shi yake so saboda ka yanka yadda suka ga dama suke yi tattasai tumatir abubuwa wanda suke su ne basic to ni ina ganin mm. idan da za a ce an saki mutane su je su sauga su ba za a samu wannan cinkoson ba saboda takurar babu ita ta sa ake wannan cinkoson kuma cinkoson na fitar hankali fiye da yadda kake tsammani barayi su ta sata baki suna shigowa da daddare waɗansu bola suke zuwa da sa in ka fitar da aka ce an ba da izinin aje din aje kasuwar mm. idan za ka fita karfe bakwai da safe za ka ga an lodo babura da kaya an lodo da eh, eh, yar kurkuren nan da kaya hmm. sai ka rasa yau sai aka cinikin saboda mutane ne wanda suke zuwa su kwana kusan a wurin saboda sai kayan su kafin ai wannan cinkoson hmm. a rika musu sata dan wani aka fizgi kayan kama kana ji kana gani mutum ya shiga taro ka ya bata ko ihu kai ba a san kowaye ba saboda haka kaga kwalliya dai bata biya kuɗin sabulu ba tunda in an zo za a yi cinkoson na farko dai zai yada cutar na biyu kuma mutane ba sa samun biyan bukatar da aka sake su domin su samu saboda kayan suna tsada in ka je da kudin ka sai ka ga abin da zaka saya da ba za ka samu rabin sa ba ko wan kwata din sa ba saboda haka menene hujjar kuma in har za a sake su a zuwa wannan cinkoson duk abin da ake gudu ya faru zai faru ka menene zai faru so kawai kamar an ɗaure waɗansu mutane gindi ne su yi kuɗi ba gaira ba dalili akan akan akan akan akan rayuwar jama'a to me zafi a saki mutane kowa ya fita ya harkarsa wanda yake nema ya nemo wanda baya nema ya je ya dai abin da zai in ma bara zai yi barasa amma ka zo ka ɗaure shi kai ba abin da za su ci zaka ba su ba ba an bautar da tallafi ba wani tallafi tallafi da ake bayarwa tallafi da ake bayarwa wanda ma aka ba da me aka ba shi tun a baya ma cikin irin wannan shiri abba boss ya bayyana cewar ɗaukar matakin kulle ba zai haifar da ɗa mai ido a jihar